makirci da shakka a tsakanin muminai. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون waɗannan munafukai sun yi kwaɗayin ɓarna da rabakan muminai da wargaza su kafin fita yaƙin tabuka sun yi maka abubuwa kala-kala da dabara daban-daban ya kai wannan manzo don su samu yin tasiri akan azamar ka ta fita jihadi har sai da lamarin Allah ya zo da ƙarfafa ka Allah ya ƙarfafa addininsa ya rinjaye maƙiyansa amma su ba su so hakan ba saboda suna kwaɗayin ɓarna